Bismillahir Rahmanir Rahim. Bangen, babi na 41. Kana ya wuce da ita gidan antamami. Yana fakin motarsa na fif na Rauda na ijiye ta. Da sauri ta sallame sa ta karasa wurin motar. Setin window direba ta tsaya tana nokin. Hadar ya ganta hakan yasa ya janyo bangal jikinsa wacce bata lura da Rauda ba. Glass ya sauke kasa. Kusan mutuwar tsaye ta yayin da kirjinta ya mungun dokawa. cikin tsananin kishi da bakin ciki tace wallahi baki isa ki kwace min miji ba na rantse da girman Allah sai kin raba da shi dama na san ke kika raba mu bangal jin muryar Rauda ta dago tana duban ta sam ta manta da ita dan ko zancenta ta daina jin a wurin kowa kokarin bude motar take amma Haidar ya salok tace ce please my dear ka raba jikinka da nata dan Allah ka mai da ni daki na wallahi ina mutuwar sanka san shi da Rauda ta ambata bangal ta ji ba daɗi a ranta amma sai ta basar tana kokarin raba jikinta da nasa tana cewar ba ita kadai ce mallakinsa ba yana da rauda amma kuma me yasa ta ji tana cewa ya maida ita dakin ta ya katse tunaninta da cewa raida it is over between us kar ka manta ina dauke da juna biyunka murmushin gefen baki ya saka hannu ya daga mayafin bangel ya nuna cikinta da ya dan fara tasowa ya ce my baby is here Rawa ido ta zuba wa cikin bangil ko shakka babu cikin ta ya taso. Dan sanin da ta yi a shafe yake. take zufa ta shiga karyo mata gita ki koma gida ki gaishe da su momi ya dage gilas yana kai dubansa ga bangel wacce duk mat din ta ya canza don't be jealous am all yours yayi yi list lis ɗinta kana ya bude motar ya fita rauda ta biyo bayan sa tana masa magiya ya shige ciki yau marti securities kar su barta ta shigo haka ta juya ta koma kamar mai sabuwar hauka hankali ta shi ta koma gida mugun ciwon take ya kama ta da so soma su ta sha maganin da malam ya bata kana ta ji ya dan lafa mata Da da, Amma da Anta sun zaunar da bangar sun ƙara bata haƙuri kan abubuwan da suka faru tare da yi mata godiya na rashin sanar da mahaifiyarta da bata yi ba. shi sun daidaita kansu da Haidar ba tare da rashin ganin kyautatawarsa a wurin mahaifiyarta ba, kuma sun nuna mata ta daina damuwa da alakar Haidar da Hisham. Wata rana za su shirya. Hakan ya ƙara bata ƙarfin gwiwa. Ana sauran kwana biyu za ta koma Antimami ta toshe duk wata hanya da Haidar zai ga Bangel. A cewarta ya yi kewarta na kwana biyu, kuma ta sa a mata gyaran jiki na musamman. Bangal dawowarta daga salon kenan tare da Asiya. An mata wankin kai da kitso ƙanana mai bala'in kyau. Hannunta da kafafu sun sha adon lalle ja da baki. Zaka rantse amarya ce. Asiya tun a can take tsokanar ta da amaryar Haidar. Suna shiga falon sama yaran antamami yan matan suka so mai bikin kunshin. Yunwa take ji sosai hakan yasa ta zuba masa abinci ita da Asiya suka ce. Tana ganin kiran Haidar na shigowa a wayar da take ɗauka. Sai da ta kammala cin abincin. Asiya ta ce za ta koma gida. Mama ta kira tana neman ta. bangal ta wuce daki tana zama bakin gado kiran haidar na ƙara shigowa ta ɗauka ina kika shigo ina ta kiran wayar ki ban lura da kiran bane ta faɗa kira damu da jin ta ba ko my beautiful shiru ta yace ina fatan kina lafiya alhamdulillah ya baby na alhamdulillah ni ba za ki tambayi lafiyata ba numfashi ta ja ta ce an huna lafiya in gani nan dai misin ɗinki ya mun yawa ina ji kamar na jawo gobe na ganki a gidana wallahi hafsa ina son ki sanda ni kaina ban san in ya adadin shi ba saukar numfashinta ya ji ya ce please ki ce kina so na hafsa ba ki taɓa farta min kalmar so ba na yan kalmar take ji sosai hakan ya sa ta yi shiru please hafsa ki ce kina so na ya faɗa cikin sigar lallashi ta ce um hafsa ya kira sunanta na am sai you love me idan kina so na samu barci yau wayar ta kashe da sauri ta rubuta masa I love you ta tura ta text message ta kashe wayar gaba ɗaya don kar ya kara kira kunya take ji sosai Haidar na kokarin kara kiranta text ɗinta ta ya shigo ya karanta kalmar ya fi sau goma yana jin natsuwa da farin ciki a zuciyarsa ya kira lambar ta ya ji kashe murmushi ya ce sarkin kunya i love you hafsa i promise to shower you with endless love and care ya soke ajiyar zuciya kana ya miƙe fata fita Roda ta kasa sanar da Hajiya Mariya yadda suka yi da Haidar dan karta mata faɗan zuwa da ta yi yau ma da zazzabi sosai ta tashi tana ɗaki kwance ga cikinta da ta ga ya ƙara girma ta shafa dai murmushi ta ce my baby is growing alhadi sani ne ya sallama ya shigo ɗakin ta tashi zaune ta gaishe sa ya amsa lafiya lauya cikin naki da sauki dadi dama na ce cikin naki wata nawa ne biyu zuwa uku kai ya dindina ya ce Allah ya raba lafiya ta amsa da amin ya fice yana ganin wata kusan bakwai ya masa nisa amma ya zama dole ya jira ta haihun kafin ya aiwatar da abin da zai yi gashi ko jiya abba ya tado masa da zancen raba shi a basa na shi ya kawo uzurin ya yi asarar wasu kuɗi a ɗan ƙara business da shi ko na wata uku ne ya samu riba sai a raba abba ya amince da hakan bangal ta sha ado cikin atamfa mai Zai Red and White, ta yi matukar kyau a farar fatar ta. Intisar ta yi mata light makeup wacce ta kara mata matuƙar kyau. Jikinta na fitar da kamshi mai daɗi. Antumami Intisar da Asiya su kaɗai za su raka ta, tunda ba sabon aure ba ne haka sake bai gitta tsakaninsa ba. Bangar sai take ganin tamkar a mafarki za ta bar gidan antimami ta sake komawa gidan Haidar a matsayin matar da yake so. Ta tana lokacin da za a kai ta na farko babu soyayyar juna tsakaninsu. Al'amarin Ubangiji kenan ba shi da shamaki. Lokaci ɗaya ya juya ƙiyayyar zuwa soyayya. Murmushi dai ita kaɗai tana fatan su samu zaman lafiya mai ɗorewa. Mota ɗaya suka shiga su duka uku, sai direba da ke ja, kan tana sunkuye ƙasa har suka shiga ciki. Muryoyin su Antumami kaɗai take ji da suke yaba tsaruwar gidan. A zuciyarta tana tunanin wani irin haɗuwa ne da har su Antumami ke ganin kyansa duk tsaruwar gidansu. Kaftar keken gado ta ji Antumami ta zaunar da ita. Ita ma ta zauna gefe ta ce to Bangel, kin dawo gidan miji a matsayin matar da yake so da kauna sai ki bi mijinki sau da kafa da kuma yin hakuri duk tana san kina da shi Allah ya baku zaman lafiya mai dorewa ya sauke ki lafiya a cikin zuciyarta ta amsa da amin tana intasar da Asiya suka karaɗa gidan da turarukan wuta masu masifar daɗi ko ina na gidan sai da suka zagaye banda bangaren Haidar awar su ɗaya a gidan kafin suka yi suka yi wa bankar sallama suka wuce Asiya na tsokanar ta a sha amarci lafiya dan yanzu ne za a fara bangar sai bayan wucewarsa ta daga kai tana bin ɗakin da kallo, kai ta jinjina ganin haɗuwarsa, ko a mafarki bata tsammaci tsintar kanta a gidan kwatankwacin haka ba, masu kuɗi na sha'aninsu, kai talaka sai ka rantse babu gidaje irin haka a faɗin Najeriya, idan ba mai ƙarfin imani ba hakan sai ya saka ka shagala da ni'imar duniya, Allah ka kara mana imani, Allah kada ka sa dukiya ta sa mu shagala ta duniya amin, ta tsinci muryar Haidar, bata kalli kofa sanin daga nan yake. ya karaso cikin ɗakin ya zauna kusa da ita bata ankara ba sai ji tayi ya rungume ta ya furta alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka da matata ta dawo gare ni Allah na gode maka ya kama hannunta zuwa ban ɗaki a tare suka yi alwala suka fito akan kafet na ɗakin suka yi sallah bayan sun sallame ya karanto addu'a kala kala tana amsawa ya cire mata hijabi ya kama hannunta zuwa falo wanda a zuciyarta ta furta aljannar duniya ya ja ta zuwa dining area Kullolin abinci ta gani rawan da mamaki ya cika ta. Waye girkin A7 ɗinsu, fried rice da coleslaw sai fefe chicken da samosa. Kujerar kusa da ita ya zauna ya ce mu yi fidan juna. Ba musu suka soma ba juna sai da suka cinye abincin. Ya zuba lemu a glass cup ya bata ta sipin. Kana shi ma ya saka bakin shi daidai inda ya yi shatan bakin ta ya sha. Ya kalle ta ya ɗaga mata gira da cewa I love you my beautiful. Murmushi ta yi tana mamakin salon soyayyar Haidar, ko da wasa bata ɗauka haka ya gwanance ba, ya sa tashi ya goge bakinta ya goge nasa, ya ce ta tashi. Ta miƙe ji ta yi kawai ya ɗauke ta carab. Bai zarce da ita ko ina ba sai ɗakin sai ce shiga ki yi wanka. Shiri ta tana ɗan jin kunya, kallon ta ya ce gara ma ki cire kunyar nan, wani kunya ma kina ɗauke da bebi na, ya shafo cikinta. Saurin juyawa ta ta shige ban ɗakin ta tuba kayanta ta shiga cikin jakar Seabird ɗin. Haidar ya turo ƙofar ya shigo. muguwar kunya ta kama ta ta yi saurin rinta idan ta duke tana kare jikinta shigowa ya take kunna shiwa ya dago ta ya manna jikinsa ruwan shiwan na saukar musu minti talatin ya ɗauke su suna wanka jike da ƙauna wanda bangal kunya ta cika ta babban towel ɗaya ya sa ya rufe musu jiki da shi da rungumo ta suka fito maimakon ya yi diresin biro da ita kan gado yana fara so ya fuska tawal ɗin ya tillar ja ta saman gado babu ɓata lokaci ya soma aika mata sakonni wanda suka girma kwakwalwar ta da tunaninta sosai haidar ke nuna mata zallar kauna tamkar zai hiɗiye ta Daren ranar ta murzo wurinsa bai kyale ta ba sai kusan asaba Shi ma ganin yadda ta galabe ta ya dasa zazzafar ƙaunarsa a zuciyarta, ya mata abubuwan da har abada ba za ta iya cire su a ranta ba. Hakan ta ƙara tabbatar da girman soyayyarsa, shi ma ƙara tsindama a ƙaunarta. Ba ƙaramin natsuwa ya samu a tare da ita ba, wanda ya ƙara mata girma matsayi da martaba a wurinsa. A yau ya ƙara shaida ba ƙaramar ni'ima Allah ya masa da samunta ba. Masifar ƙaunarta yake ji wanda zuciyarsa ke zafi akan zazzafar soyayyarta. Karfe bakwai da rabi na safe suka tashi, wanda a tare suka farka irin su cikin na juna. Baigal ta yi saurin rufe nata tuna abin da ya faru tsakanin su jiya wanda take ji kamar shi ne farko saboda yadda haida ya sarrafa ta. Latkis ya mata kan list ɗinta ya ce tashi mu yi sallah. Mun makara. ya kamata suka shiga ban ɗaki tare suka yi wankan tsarki suka fito suka yi sallah kana suka koma suka sake wani wanka shi ya shafa mata kirmi ya ce ita ma ta shafa masa da kansa ya je ɗakin sai ya zaɓo mata kaya less blue black kyau, riga da suke kunya ta ji ganin har da bura da sai ɗauko mata shi ma ya ɗauko yadi blue black ya saka dukansu sun yi masifar kyau jan ta yi bakin madubi ya tsaya bayan ta tare da ɗaura kansa kan kafaɗar ta ya ce ya kika gamu fafet ko dariya ta yi ta ce mu je mu yi breakfast Wannan ranar Haidar bai fita ko ina ba suna gida tare yana nuna wa banki tsantsar kulawa mai cike da ƙauna. Zaune yake kan kujera ta yi matashi da cinyar sai yana wasa da gashin kanta gaba ɗaya wayoyin wayoyinsa ranar kashe sai dan baya son damuwa. Hisham ya zo shiga wurin Abba Idi suna magana da Ammi. Bangal ta koma gidan Haidar sun tare a DRN. Jiya waye zuciyarsa na una na bakin ciki da kishi na hauka. Motar sai fisga sai gidan. Securities ba su hana su shiga ba dan sun san shi. Rasa ta ina zai gansu yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari. amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi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 sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi magani na don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki ba motar sai fisga sai gidan securities ba su hana su shiga ba don sun san shi nasu ta ina zai gan su yayi hakan yasa ya tsaya yana tunani sashen haidar ya zo masa ya nufi can Devil ya soma dannawa haidar mamakin waye yake, sanin kowa ya zai zo ai bangaren bangar zai nufa ba nasa ba, kamar zai share sai kuma ya tashi ya buɗe. Mamaki shimfiɗa kan fuskar sa ganin haidar wanda bai jira an masa iso ba ya kutsa ciki. Bangar saurin tashi ta ta shige ciki. Bangar ya kira sunanta bata tsaya ba balle ta nuna ta jisa. Haidar ya dube sa ya ce, Ka zauna mana, ba zama na zo ba budurwata za ka saka ni tafa da ita. Haidar murmushin gefen baki ya ce bangil kake so ko i ita nake so ina zuwa cewar Haidar ya shiga ciki. Minti biyu ya fito tare da bangil sanye da hijabi yana rungume da ita. Jikin zafin nama ya shim ya taso yana nufosa. Da hannu ɗaya Haidar ya dakatar da shi ya ce ka taɓa ganin an yi aure da ciki? Ban gane ba, Hafsa na ɗauke da juna biyu. wallahi ƙarya kake munafiki na tabbata babu wata mu'amala da ta shiga tsakaninku haidar ya miƙa masa takarda ya karɓa ya duba ya ga results ne na cikin tun idan ta suka kaɗa suka yi cajin. wayyo Allah na ya kurma ihu kamar mai sabuwar hauka wanda sai da bangar ta razana ka tuce ni haidar Allah ya isa tsakani na da kai ka rusa buri na ka riga ni sanin bangar, matsayin ƴa mace me yasa zaka min haka ya kuma kwalar haidar Bangar ta yi saurin ja gefe hannu ya sa ya saukar da hannayen hisham ya ce yau Iya bakinka ya furta na riga ka saninta, Saɓanin lokutan baya da kake cewa ka riga ni, ina baka shawara ka cire bangil a ranka, ka koma zuwa ga Allah ka nemi yafiyar abin da ka aikata, ka fara sabuwar rayuwa. Wallahi ka cuce ni, ka cuce ni, Allah ya isa wallahi mugu. Murmushin takaici Haidar ya ce baka dace da Hafsa ba Hisham. Hafsa ba ta tantance miji irin ka ba, da ko shakka babu zan iya hakura na bar maka ita, sai dai nagartarka da kamalarka ba za su bari na haɗa ta da mai halayyar ka ba. ko ka manta faɗin Allah azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zani har ƙarshen aya To ka gani Allah ba zai bari ka auri Hafsa ba don ta tsarkake kanta daga kusantar zina. Ya sha Muci ya soma kamar bijimin zaki, yana jin zuciyarsa kamar ta tarwatse tsabar bakin ciki. nan ya rasa tun da take ɗauke da cikin yayinta, zuciyarsa yake jin kamar ta tarwatse ya zama heartbroken. shi ganinta ya kara mishi zazzafar kaunarsa. Haka ya juya ya fita jiki babu kuzari, Haidar ya maida dubansa ga Bangel ya ce kada hakan ya dame ki. Kin ji wife ya lakaci hancinta, kai ta masa nodin. Tom Smile ya ta yi fakin smile ya manna mata kiss a goshi. Hisham wurin shashancin sai nufa yana zuwa ya bukaci kwalba biyu. Ya shanye su duka tashi ɗaya ya bace a wurin yana a kan bangel. Yana faɗin haidar ya cuce sa. Hisan ce ta shigo dakin ganin sa a maki ta masa zandar ta shiga ɗaukar sa hotuna da bidiyo. Ta gama ta fice Hisham ko da ya farka ya gansa ba kaya ya ɗauka ɗaya daga cikin 'yan sa ce ta zo suka yi baɗala. Dan ba kan isan kaɗai ya tsaya ba. Bayan sallar isha'i haidar ya ce bangel ta shirya akwai inda za su je. Wasu kaya ta sauya don wancan sun yi squeezing saboda murzar da take sha wurin haidar. sirrin ta yi kyau ta fito ɗas abinta tsohon gidansa ya ga sun nufa a ta ma ko wani abu zai ɗauko gidan an sake gyara ta sosai an masa sabon paint ya ce ta fara shiga gashi nan da mamaki ta ƙara sa ƙofar ta murɗa ta ji a rufe ta juyo ta kalle sa ya ce ta yi nokin tana yi aka buɗe ƙofar Ramla ce ta rungume ta. Abu shi ma ya zo da gudu. Mamakin ta bai ƙaru ba sai da ta gane na zaune a falo wanda gaba ɗaya an canza shi har furnitures. Ta gaishe ta da yaren Fulatanci. Ta amsa Ramla ta ce kin yi mamakin ganin mu nan ko? Bangal ta yi nodin kai. Ramla ta ce yau kwanan mu uku da dawowa. Ya haidar ya je malin fashi roƙi ne na kan mu dawo nan. Da farko ta nuna masa rashin amincewa amma magiyarsa da nuna mata da yayi an zama ɗaya kuma yana son ƙarfafa zumunci tsakanin iyayensa da mu. Yasa ne na ta amince. Su fatsuma suka dinga yada habaici kala-kala duk da su ma ya canza musu gida a nan malumfashi amma sai da suka nuna bakin cikin soyayya ya bambanta mu da su da siyan ma ne mota da direba addakin gidacen miji na gari Allah ya barku tare bangal farin ciki da girman haidar sosai ya kara a zuciyarta ta ji daɗi sosai na inganta rayuwar mutane mafi muhimmanci a rayuwarsa ko ba komai za su samu sauki daga takurar su Hamma Saddiku Ramla ta ƙara da cewa na ci gasar da muka je Abuja har na samu kyauta keken ɗinki da kuɗi dubu ɗari biyar masha Allah Allah ya sa albarka amin abu ya ce kuma ta samo miji ramla harararsa ta yi ta ce kai ko bangal cike da zumuɗi ta ce waye shi da ido ta mata alama da nene da ke zaune tunan ta ɗago me take nufi ta ja ta suka shiga ɗakin sunansa ibrahim yana cikin wanda suka halarci gasar babansa minista ne minista bangal ta faɗa tana zara ido i adda an yaran da baki ɗauko wanda ya fi karfin mu ba auren ki zai yi kuwa kin san yaran manyan nan da son lalata yan mata ni ma da farko na yi tunanin haka atta amma wallahi da gaske yake ya zo ma ya gaishe da ni har da yaya haidar sun gaisa ranar da ya zo nan gaishe da ni na suka haɗu ashe ma ya san shi To alhamdulillahi, al'amarin Ubangiji kenan lokaci kaɗan ya canza rayuwar mu daga bakin ciki da damuwa zuwa ga farin ciki. Allah ya tabbatar da alkhairi tsakaninku, ya nuna mana lokaci. Amin ya ce nan da wata biyu yake so a yi, da wuri haka kanwata amarya tafin hannu ta sa ta rufe ta ta rufe fuskarta bata jima gidan sosai ba haidar ya shigo ya gaishe da nene suka tafi sai da ya biya ya sayar musu kayan makulashi tun a mota ya buɗe musu ice cream suka fara sha wanda sai ya saka a baki ya yi saurin sakawa bakinta kafin ya yi melting har suka kawo gida ya fakin motar maimakon su fita sai ya saka Luke ya dibi ice cream din ya ɗora kan harshen sa ya jawo bakinta ya zura harshen sa ciki yana mata salo mai wuyar fassarawa gungun samari ne zaune suna shan shisha su ya ce kutumar uwa ba Hisham mai turare ba ne wannan duka suka maido hankali gare sa wallahi shi ne shege ya yi likin suka bushe da dariya ya haɗu da kalar bariki ta masa wawanci cewar wani suna ta kallo suna shewa cikin mantana kaɗan hotuna da bidiyon Hisham suka kara da social media ko ina maganar maganarsa ake Hisham ganin bidiyon sa tsirara ya jefar da wayarsa cikin tsananin tashin hankali ta tarwatse hannu biyu ya sa ya dafa kansa waye mun haka wace ce ya faɗa idan sa na rinewa zuwa ta Ni ce nan ya tsanci muryar Isa, Ta ƙaraso tana zuwa gabanta A zaton ka lalata na abin banza ta bulus bilis. Ta yi wata shegiyar dariya ta ce, shaye-shayen da kake yanzu yana cikin shirina. ni na haɗa baki da kamus kan cire yayi duk yadda zai yi ka faɗa harkar shaye-shaye don ta haka zan ci galaba a kanka kuma rayuwarka ta ƙara lalacewa dan babban buri na rayuwarka ta lalace kamar yadda ka ɓata tawa wallahi sham ka ɗan ka gani na dinga yaɗa hotunan kake nan har sai fita ta gagare ka cikin garin katsina jikin sa da kirma ba abin da yake bai taɓa tsammanin haka daga gare sa ba tun ba kamus ba da ya ɗauka amini hisham kenan kare kai aboki ne kai fa dan uwanka jininka ka yaudara a wurin ya zube yana kuka mai cin zuciya na takaicin tonan asirinsa iyakar cin zarafi ihsan eh, santa masa ta juya ta fice abinta tana dariyar mugunta Hisham cike da bakin ciki haɗi da tashin hankali ya buɗe durowar da kayan mayansa suke, ya ɗauko kwalba biyu ya shanye duka ya jefar da kwalaban suka tarwatse, ya miƙe yana tangal-tangal ya fita, motar sai ya shiga ya ja da ƙarfi, saura kaɗan ya kwashe mai gadi da sauri ya kauce gefe iba da tamkar zai tashi sama yana ta da kura wake up beautiful cewar haidar yana hurawa bangar iskar bakinsa ko alamar tashi bata yi ba sai ma kwanciyarta da ta gyara tana ƙara jan bargo murmushi ya janye bargon a hankali ya ɗora bakinsa kan lis ɗinta ya tsotsa kaɗan ya ɗan ciza da sauri ta bude ido tana kama bakin alamar jan zafi dariya ya ce yanzu ai sai ki tashi baki ta turo ta ce in ba kai ne ka hana na bacci jiya ba Shagwabar ta ba ƙaramin narkar masa da zuciya ta yi ba. Ya rungumo wata jikinsa da cewa, I'm sorry darling, sallah zaki har sista kusa. Don haka ta yi saurin janye jikinta ta sauka gadon tana nufar ban ɗakin. Ya bi bayanta da kallo yana jin soyayyar tana ratsa zuciyar shi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kalmar da abba ke maimaitawa ya saki wayar hannunsa ta faɗi amma a ta ce lafiya abban su me ke faruwa kira ne daga asibiti hisham ya yi haɗari tun jiya da daddare yana emergency hasbunallahu wa ni'mal wakil amma ta furta zufa na karyo mata mu je mu je cewar abba yana ɗaukar makullan motarsa amma ta zara hijab ta sa. yanayin da suka ga Hisham ya matakar daga hankalinsu don ya fi na haidar muni kwata-kwata baya cikin hayyacinsa An saurin juyawa ta yi tafi ba za ta iya jura ganinsa haka ba abba ya ƙarasa bakin gadonsa ya ce haka Allah ya yi da kai Hisham hawaye masu zafi suka soma zuriya kan kumatunsa zuciyarsa ta karaya sosai ganin raunuka sun fi kirga jikin Hisham dakta ne ya zo wurin abba ya ce kai ne mahaifinsa abba ya jinjina kai dakta ce tun jiya muke ta neman hanyar da za mu asista ku don wayarsa ta tarwatse sai da safe tunanin saka sim ɗinsa a wani waya ya zo mana abba ya ce allah sarki dakta a ce allah ne ya yi ran sana gaba don ba ƙaramin asdan ne ya yi ba shi ya sa shaye-shaye ba shi da wani amfani